wato shi ne abin da ya faru jiya a kan na cewa wani malami wani babban kotu na musulunci ya yanke masa hukuncin cewa a rataye shi to wannan abin da ya faru ba muna murna da irin abin da ya faru ba kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaga dan uwanka yana aikata zunubi to kar kai murna sai Allah ya warkar da shi kai kuma ya jarabe ka haka wannan abu na farko muna gaya wa mutane ƙaddara ce wanda ta faru da wannan malami ba kuma ƙaddara ba wanda ya fi karfin ta faru a kansa to amma akwai abu guda biyu wanda nake son na gaya mana saboda ni ina daga cikin mutanen da tun abu yana jariri ɗan ƙarami muka kafa mimbari a garin bauchi muna gaya wa wannan malami muna gaya masa a matsayinsa wanda yake indiya in ɗan ɗariƙa ce ɗan ɗariƙa ne na kadiriyya mun kafa mimbari shekara bakwai da suka wuce wanda kowane bayan wata ko a wata ɗaya mukan yi karatu biyu zuwa uku daga filin kobi zuwa digar yaya zuwa gidan shau ado musa zuwa dai wurare muka haɗa matasa na ɗariƙan tijjaniya da wasu daga ɓangaren kadiriya muna musar da shi akan abubuwa da suke faruwa saboda gudun abin da ya faru jiya abu na farko wannan malami tun daga lokacin da ya fito a saninmu na ɗariƙa ba a taɓa samun malamin ɗariƙa wanda zai kece haɗin malamai da muridai da kowane ɓangare a cakuɗa shi a haɗa shi a nuna kowa bai da hula muka ce masa muka yi mai nasiya akan cewa wannan abun da yake faɗa kuskure ne ya kamata ya zama duk inda malami yake ya zama yana da wani malami na sama da shi wanda iya yi kuskure zai ce malam wannan abin da aka yi kuskure ne ya kamata ka gyara duk malamin da bai samu wannan ba to yana cikin danja da farko aka fara da magana yan faira, aka samu wani izin zindiki a kano ya zagi allah da ya zagi allah kuma yana daga cikin yan ɗariƙa yan igiyayen yan dariƙa shi wannan malami ya haɗa kai ga wasu yan salafiya suka ɗauki hoton shehu ibrahim suka je suka tattaka suka nuna wa duniya cewa wannan shi ya koya wannan malamin shi ya koya muka yi raddi muka ce annabi isa akwai wanda suke ce masa allah sayidina ali kansa akwai 'yan halawiyya wanda suke ce masa allah siriya abdulkadir jelani da kansa akwai wanda suke ce masa allah yanzu wa'annan muka ɗauki laifinsu muka ce sayidina ali ko annabi isa ko sida adini muka ce sun zama ba na allah ba saboda wasu sun mun musu adalci kun gaba mun musu adalci muka nusar da shi akan wannan wasu suka dafa masa ai a yaƙe su kawai a yaƙe su suka je cikin kano duk gidan da ake cewa gidan sharifai sai da suka kai musu hari suka kai hari a gidajen mu na tijjarawa suka kai musu suka yi ta'addancin da suka ga dama muka daga ido da muka daga hannu muka roƙi Allah muka aka ce malaman mu duka suka ce kar wani yayi yaki tsakanin wani da wani ayi hakuri a barwa Allah lamarin sa ana nan ana nan sai malamin nan da ya zo duniyar ahlu sunna dama daban ne duniyar ahlu shi'a daban ne idan ka ɗauki sittu sahihin bukhari muslim ibnu majah na sa'i da sauransu nan guda shida ka ruguza su a duniyar ahlu sunna gaba ɗaya da ɗan ɗariƙa da ɗan kashabandiya da ɗan izala da ɗan salafiya da ɗan menene duka wannan shine masadin uku. illa iyaka wasu ɗan salafiya su shigo su ce su ne asalin authentic nan kuma su ce a'a to wannan duk wannan daban ne amma idan ka taɓa bukari muslim wayannan su ne masadin na ahlus sunnati wal jama'a gabaki daya duk wanda ya ce bukari ya ɗauko ne ya ce kawai ausakul kutubi to ya rusa suna gaba ɗayanta muka masa nasiha muka ce wannan abu muna da shehinai tun daga sidiyar buƙatar shekara dubu da shekaru ce. zuwa manyan shehinanmu zuwa ga babansa shehu nasiru kadar allah ya ji ɗansa da rahama ya yi littattafai da yawa muka jawo hankalinsa muka ce masa wannan abun da yake kuskure ne babba duk tafiyar da kaga manyan malamai ba su ba to ko ka dan gano wani abu ka yi hakuri ila karamin ilimi uku ne ka yi hakuri ka bi abin da malamai suka faɗa ya ce ina duka wannan ya yaga ya ci gaba da tafiya yana nan yana nan sai ya ɗauko mas'aloli na sabon manzo Allah to daga nan 'yan salafiya da suna taka masa baya akan cewa yana cin mutuncin mu 'yan fa'idan shehu shehu ibrahim sai suka ja baya sai aka kama anas bin malik munafiki ne amrul al zindiki ne wane ne wane ne zindiki ne akwai wata kofa da malamai suka dike ta ta faru duk malamin da kaga ya fada ciki to ya fada halaka shi ne fada sabon manzon Allah hakika sun yi fada sabon manzon Allah kuma ba yadda za ka yi yau ka ce wai sahabi dai ya yi fada ka ce ai munafiki ne zindiki ne kaza ne kaza ne malamai suka faɗo wata kalma ɗaya suka ce wal kaffu amma shajara bainahu duk abin da ya faru tsakanin sahabbai ka ja baki kai shiru in ka mutu a kabarin ka Allah bai tambaye ka dangane da abin da ya faru kan sahabbai malaman mu na sufaye gaba ɗaya sun tafi kan cewa sabon manzo Allah abin da ya faru tsakanin su a ja baki a yi shiru za ka zagi na na Aisha ne ko za na zagi sayyidina Ali sun yi yaki waqiyatul jama a tsakanin su ba kuma musulunci ya tabbatar da an yi wannan yaki to in ka zo ka zagi wannan matan manzo Allah ne wannan dan uwan manzo Allah ne ya zaka Maulana Shehu Dahi ya zo radiyallahu anhu ya gaya mana yace wannan mas'ala ta sabbin manzo Allah misalin sa kaman ka shiga gida ne ka samu babanka da mamanka suna faɗa wa za ka taya za ka taya mamanka ko za ka taya babanka don haka mu ɗaya ne mu bi sakon manzon Allah da addu'a aka zo aka buɗe wannan ƙofa yace ce duka wannan sai ya tono ta ɗaya bayan ɗaya tun malamai suka ce ya yi haƙuri ya bari ya bari ya bari to a taƙaice saboda juma akwai wani abun mamaki cikin izinan na amma ba kowa ne zai gane akwai wasu abubuwa guda biyu su kowa zan bada misali amma su kai ashirin wanda suka faru akan malamin nan wanda abubuwan abun mamaki farko da suka tashi suna kai hari akan gidajen sufaye gidajen sharifai akan cewa ai an zagi manzo Allah shi ne gaba sunan cewa an zagi manzo Allah sai ɗauki fansa sai Allah da ikonsa jiya aka kuma yanke hukunci cewa shi ya zagi manzo Allah kaga wannan akwai matsala nan abu na biyu akwai maganar wata mata wanda almajiransa in ka taba su sai su ce ai malam yana kare manzon Allah ne ba zagin manzon Allah yake yi ba na lalle a nufinsa ba zagin manzon Allah yake yi amma asalin abun da ya shi ne ya jingina zagi zuwa ga manzon Allah wanda annabi ya fi karfi a masa haka misali mutum ne ya yi magana sai ka ce wallahi wane abun da yake nufi kaza in fa ba abin da yake nufi bane to kai kake nufin haka ina fata ana gane wannan mu ɗauki hadisi guda biyu hadisi na farko wata mata ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya aure ta sai ya tura wata mata wannan matan da ya tura ɗanta Anas bin Malik shi kuma malamin nan yana faɗa shi don haka matan nan da ta je manzo Allah abin da ya faɗa kawai ce shummi a waridaha wanzuri ila uqubaiha ki je ki shinshina mini wato haƙoranta bakinta ki ji tana da warin baki ki duba mini agaranta na ƙafa saboda ana gane siriruwan mace da mace mai auki ki duba mini wayannan abu guda biyu matan nan ta je ta duba ta zo ta bawa manzo Allah da zuwa duk malaman hadisi abin da suka faɗa nan suka ce abin da ake nufi a nan babu nazari ilal ma'ati qabla tasbiji. babi ne da ke karantar da halaccin mutum ya duba mace kafin ya aure ta shikenan darasin kenan ya kare malamin nan da ya zo sai yace wannan mata da aka tura sai ya faɗi wani kalma ya ce kenan matan nan an mai da ita ko kuma da yake karantarwa da zan fara ya ce matan nan abin da ake nufi wato ta zamo kawaliya wai ga manzan Allah to yanzu Allah wannan hadisi idan ka ce an mai da ita kawaliya wayan kuma malaman hadisi su ba su faɗi wannan kalman kawaliyan ba wa ya faɗa wa manzo Allah wannan magana kaga dole ya faɗa a ina malamai suka ce kawaliya ce in ba su faɗa ba to shi dole ya amsa idan bai amsa ba shi ya faɗa laifin yana kan shi in ba ya yi ƙazafi wa malamai saboda wannan ko shi ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai abin da suka faɗa a wurin suka ce wannan babi ne da ke magana akan halaccin kallon mace kafin aurenta iya maganar kenan sai abu na biyu wata mata wanda ta zo ta ce ya rasulallah sallallahu sallam duk malamai fa suka ce malamai hadisi suka ce matan nan tana da taɓin hankali na fi abdi shay'un tana da taɓin hankali a kanta sai ta zo ta ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ilai ilaika haja ina da bukata a wurinka ya manzo Allah yanzu da ni da kai idan wani ya zo ya ce ya rasulullah ina da bukata a wajenka da Allah wani mummuna abu zai fito zuciyarka ka ce bukata don mace ta ce ina da bukata wajen maza mutum ya zo zai nemi abinci bukata ne ko ba bukata bane ba haja bace yana bukatan fatawa bukata ce ko ba bukata bace bukatun nan suna nan da yawa sai manzo Allah sallallahu ce unzuri ila ayyi sittin ko sikatin shiti hatta addiya laki ta. dubi duk hanyar da kika gani a Madina ki je ki zauna a wurin zan so in biya miki bukata abin da ake nufi sai ka ce matan tana da matsalar rashin hankali sai manzo Allah kuma mutum ne da Allah ya aiko shi ila kafatin na ila nasi kafa zuwa ga mutane gaba daya saboda haka duk wanda ya zo wajen manzo Allah annabi zai je ya saurare shi ya faɗi bukatarsa annabi ya biya masa annabi ya je ta faɗi bukatunta annabi ya faɗa ɗinta ya biya mata bukatar shi kenan iya duwa ne sai sai wasu mulhidai daga ƙasar misira suka ɗauki wannan hadisi suka ce to wannan hadisi yana nufin kenan annabi ya ji ya wani abu da wuta saboda haka shi bane ya zo kamin bari sai ya hau kan wannan sai ya ce kenan wannan hadisi yana nufin annabi ya yi kaza to idan malaman musulunci ba haka suke nufi ba waye wa manzo Allah kazafi kaga su suka yi wa manzo Allah kazafi da ka muke gawa almajiransa abin da ya kamata su yi shine su yi addu'a Allah ya shirye shi amma kuskure ya yi to abin da ake nufi kuma anan na ƙarshe shi ne anas bin mali kullum yana cewa allah ya tsina wa anas anas ina abin muka sani tun muna islamiyya ƙaramin aji ake ce mana ya yi hidima wa annabi shekara goma ma ƙara ne uffun ka bai taba ce min uffun ba in ji min anas abin mamaki sai ya ce wannan hadisin da na faɗa yanzu ai anas ne ya rawaito shi don ka anas ya zagi manzo allah yanzu haka ana sai na kabari sahabin manzo Allah ne saboda karama irin ta Anas sai ta kama shi sai aka ce kai ne ka zagi manzon Allah ba Anas bane ya zagi manzon Allah kaga sai aka yi masa hukunci da wannan wayar kuma Anas din nan ya riga da ya faɗe ta da kyakkyawan zato shi kuma ba yana nufin zagi manzon Allah ba shi da ya zo sai ya ce Anas ya zagi manzo Allah mutane kuma suka ce a ai ba anas ba ne anas ga abin da yake nufi kai ne ka zagi manzon Allah to nan shi ake ce masa karama karamarsa ce ta kama shi ko ka so ko ka saboda ya wa anas sharri sai sharri ya dawo kansa saboda haka muna gaya wa mutane duk lokacin da Allah ya baka baiwa na ilimi ko ya baka wani abu ka tsaya ka nutsu domin ilimi daban taɓawa kuma daban sannan kyawawan ayyuka halaye Shi ne abin da ya wargaza kasar mu Najeriya idan mutum ko da mutumin banza ne in ya samu ilimin addini sai ya sawa kansa rawani sai ka ya hau bari ya zagi wannan ya zagi wannan ya tsine ma wannan ya tsine wa ɗan siyasa ya dama shi asalin ba mutumin kirki ba in ka ga mutum yana irin wannan irin sa abin da ake ta fama kenan kowa in yana so ya zama ya yi aiki da malanta sai ya je nemo hadisan sai dan karanta saboda wannan kofa ce wanda kawai idan mutum yana da ita 'yan siyasa tsoron sa suke don haka sai ga malamai yanzu mutum ya hau ya zagi babban shehi ya zagi babban malami ya zagi babban shugaba kuma ya sha a banza to saboda haka wannan abu dai muna jimamin sa kasancewa wannan kaddara ce ta faru a kansa allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana dukkan abin da muke tsoro albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda suke bin hanyar allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su akan daidai Allah kuma ya nuna mana daidai shine daidai ya ba mu ikon bisa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا allah إلا الله وحده لا wa له anna muhammadan محمدا wa ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسها الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون وقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله ترغيبا لذكره فقال واتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وكان جل ثناؤه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيها الناس مجالس الذكر وهلقات القرآن مجالس تشحن فيها القلوب بالإيمان وتشره فيها الصدور بذكر الرحمن ويتعلم المؤمن فيها الشريعة والأحكام ومن فدائل مجالس الذكر فوز آلها بالمغفرة والجنة والنجاة من النار وهجور الملائكة فيها وهي تهجرها بأمر الله تعالى مما يدل على أن لأهل مجالس الذكر غزوة عظيمة عند الله تعالى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وعف بعضهم بعدا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك آه، عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستأجرونك قال ومما يستأجرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول أنا غفرت لهم فأتيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قالوا فيقولون رب فيهم فلان عبد كالطاء إنما مر فجلس معه قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب الحمد لله رب العالمين ومن فضائل مجالس الذكر مباهاة الله تعالى بآلها الملائكة كما في حديث أبي سعيد عن معاوية رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أسابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نسكن الله ونحمده على هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تومة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة ومن فدائل مجالس الذكر ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أكواما يوم القيامة ووجوههم النار ألا آه، ووجوههم النور على منابر الولي يقبلهم آه، يقبلهم الناس آه، فقال ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجس عربي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى ومن بلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه رواه الطبراني وحسنه المنذري والهيثمي وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارضوا قالوا وما رياض الجنة قال هلق الذكر رواه الترمذي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر قال غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة الجنة رواه أحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودم آه، ودمر الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر من اللهم انصر المسلمين ودمر من كان إليك إرادة للمسلمين بجاه نبينا محمد الفاتح الكاتب وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إخوة الإيمان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله